na mamu ga juna rai zai yi daɗi sanki burin ido ya kalle ki so ta hane akan ki zan jura duka wahala ni nake nema da ma a ce maga junan biyu na akwai matsala na sha nema har <laughs> ko ne ne za ki dinga wani kiran mamadan kin gani Allah ya fahimci sai na kowa ah! ah! kai wallahi lazi la ilaha illa wa gaje ba mun ita a tukunyan nan in ba sai mun sulala ka a gidan nan kai giya nake to wani zakara ne ni da za sulala ni ba mun tabbata ne ki gani za ka Za ka gaya mu. Ko ba shiga uku wannan yaro ya ja mun hawan. Wallahi mama kawai ki maganin shi kawai kawai. Ya rinka ja mana zagi a gari. Ko gidan wannan za mu kai shi. wancan mai ɗaure mahaukatan na a'a mama a ajiye shi ko zai samu mama ƙwara a kai shi gidan gyaran hali kawai mama na dalili ai ba ni ko ba zan wanke wallahi mama ba zan wanke Ngo. Zo ki wanke shinkafar ki zama. To mama. Sai an kai shi shan To mama ai ƙwara-ƙwara, a kai shi kama mama je ki huta. A ina ma shiga na kin jima san da shigo ba. A'a mama ya isa ya isa ai bai isa ba mama. Wallahi bai isa ba ni ma haka nake ji da kaina. gaskiya faruk al'amarinka kullum ƙara ta'azzara iki faruku bari faruku bari gani kake kama an takura maka an matsa ma ko a rayuwar nan dai ka rasa mai gaya maka kayi asara faruku wani wannan shaye-shayen ma in tambaye ka tukunna idan baka sha ba me zai same ka mama gaba ki ɗaya in ban sha bane ji nake tamkar ban da lafiya kawai na riga na sha ba ta bi jikina ne kuma ai komai lokaci kada Allah rufe mun baki to bari ka jin gaya maka ka bi duniya a hankali billahi lazi duniya ta fi dan buga ruwa jima za ta karanto maka dalla dalla inda duniya ce ma lokaci ne ke ma kin sani akwai sandan an ce in yi ba zan yi ba kana na rufe min baki hauka na warkewa ana saran turu to bari ka jin gaya maka gaskiya wannan shaye-shayen ba zai haifar maka da alheri ba Gara tun wuri ka yi karatun ta nutsu ka da cikin taitayinka ka nutsu ka san me duniya take ciki ka kuma san annabi ya faku ya riga ya bi jiki ne ba mu sha ba gawar gaba ɗaya ji nake ne ina ba zan iya rayuwa ba ne bayan ma lokaci ne kuma kin sani ba ta karantar da kai Ina tuna ba zan je waje akwai muna da wani zama zan dan yi zan je in dawo to na yin shaye-shayen mai mutum din ko za a je a shashawo ko faruku ka bi duniya a hankali faruk ta fi dan ruwa. wallahi karka shawo ka da gidan nan allah ba na ka ci tuwon rana ba wallahi allah ba na ka ci tuwon rana ba a gidan nan ka ji na gaya maka yaro in nazaro nan ka zille nan nazaro nan ka zille nan to bari nuna maka da ni na haife ka ba kai ka haife ni ba za ka zo ka saman Allah dai ya shirya wannan na matsa masa fa sai ya fi haka ko ya kama da wuta sai fa na lallaba bari dai lallaba shi da riga saboda dan yau ya zama abin da ya zama sai kama siyasa kawai bari in kwantar da kaina an yi in lallabe shi da haka har in tankwara shi Allah ya taimake ni ya daina mm, Allah ya shirya faru kake kuka? Kuɗi aka aikin kai waye ya faɗi. Nawa kayar? Ɗari biyar. Naira ɗari biyar kayar? To kai shiru ka daina kuka kaji? Yanzu ga ɗari biyar kai. Ka je gida maza ka kai musu kaji? Kada ka tsaya a ko'ina. sosai akwai matsala fa kamar ina gaya ba duk da za ka ɗauko rigima ka dinga ɗauko daidai kai ya ga mai su kura a bakin titi ya tafi police station na gan shi ya tafi police station kuma ka san dai mu tsakanin mu da yan sanda haka take ba abin da ya damu mutanen fa yan wahala ne fa to ni dai na ga yanwa in za ka dauko rigima ka dinga dauko daidai kai dan ba zan shiga ma ba ni ma ba shigan mun kace nagode aboki na to gware ne dinga ga gaskiya amma kuma duhu ya ga san ana tare a ana tare ba wai ka dinga gyara kwallon ka ka dinga sanin me kake wannan haka yake warin gayawa kai ya aka yi ne kuna ta nan kenan ba baya wallahi loman kayya akwai kayan nan kuwa akwai kaya amma kai matsala ta da kai bashin sa kai eh, kuma ga fadin magana da Allah Allah ba na shan irin wannan ya eh, wannan karan da kuɗi na na zo da goge na da Allah bashin da ake bin ka sai baka da Allah karka biya mun magana ga goge na da Allah da uwar kuɗi na a jiki na ba wai ci da mu ware bai bayan ma mun ji labarin ma kuɗin ba gobe ke dauko ko ma dai menene dai ai na biya ku biya bashi ka biya bashi ya isa Koma dai menene gashi nan dai na bayar kai da baka da zuciya koma dai menene kai daɗi na da kai baka faɗan magana mai daɗi ko da yaushe ya ba mutane magana in ma kayan mahaifiyata na dauko kayan mahaifiyarka ne da Allah ka gaya mun magana ka gaya mun ba daɗi da Allah hayya hayya barin kauce ku yi ku yi ku ban nan gurin ku sai yana Ka ga faru ga mutumin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ga zai iya kullun iyayensa suna fama suna magana akan wannan abin da yake amma ba zai daina ba ga haka ya fiye masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba ka ga fa ya faɗi tashi mu je mu taimaka masa da Allah mu je mu taimaka masa kai da ka taimaka masa in zaka yi amma ni babu ni a cikin wannan so nan za a gaya masa ai ba yaro bane shi ai wannan ba wani shi dan Allah dan annabi zo haba haba faru haba faru me haka da Allah ba za ka tsaya ba dan Allah ka tsaya mu taimaka dan Allah dan annabi ka daina irin wannan me yasa kake irin wannan abin da? iyayenka ba jin daɗin abin nan da kake suke ba mu ma ba jin daɗi muke ba me yasa kake irin wannan abin da Allah haba da tashi da Allah mu je mun kake gida Allah ta shi gida gida ba mu mu je gida mu je gida mu je gida haba da Allah ka daina irin wannan abin da Allah da kake To Allah mai iko. Tun da zan yi aiken nan yaron nan almajirin nan. Ga nan shiru bai kawo min ba. Allah sa dai ba almajirin zamani na haɗu da shi ba. Daga karo min gawayi shiru kake ji? Don haka suke sai su karɓi kuɗin mutum ya bani da roba wata kilma ya gudu. Salamu alaikum. A'a. wa alaikum haruna tsakanina da allah haruna abokinka baya ji wallahi faruku baya ji yanzu irin wannan rayuwar dan allah haruna alheri ce Mama jifa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji abin da yake ta zuban mana da mutum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Faruku baka ji daɗin halinka ba wallahi. Haruna shigar da shi ciki. kawai muna iya kokarin mu kan mu akan wannan ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yaro ka haife shi baka haifi halinsa ba albasa ba ta halin ruwa ba wannan yaro wannan yaro yau da da da ba dan na san halin mahaifinsa ba sai in ce wallahi a gurin ubansa ya gada Allah sarki baban mu Allah ya ji kanshi shi bai yi wannan abun ba ni wannan al'amari to to ni wannan lamari na rasa abin da yake a kan shi gurin nan mama ke ma kin biya ta wannan wannan yayan kosa ai sha ki. haruna zo haruna yanzu dan Allah dan annaba abin da abokinka yake yi daidai ne kai din ma kana taɓa shaye-shayen ne to ka gani ka ai gashi nan kana nutsatsaf ko dan Allah dan annabi taimakon da nake so ka min gidan malamin can mai mari nake so ka ji ka tambaya min shi nawa ake yin rajista an za a kawo mutum to ba ku za mu kokari insha Allah amma sai kun yi addu'a kun dage da addu'a domin addu'ar ku ita ce take sa mutum ya koma kan daidai wallahi addu'ar nan kullun yi miki yi miki to Allah ne ba a masa dole sai sadda ya zo. a dage dai ni zan yi kokari zan tafi in ya so sai na je tambayo din Mun gode. Allah ya shirya. Na gode Haruna ka gaida yan gidan. Amma don Allah ka tambayo min. Lalle lalle ka tambayo min. Don aka sa shi a can din sai ya natsu. Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Ya hakuri. Ya hakuri. Shiru mama. Ka faruk ba ka da hali wallahi faruk. Kai dai baka ji daɗi ba ka sa mahaifiyar mu Baka ji daɗi ba wallahi. Baka ji daɗi ba an ji kunya. Mu yi maganin juna dai. Mu yi maganin juna. Maganin juna. wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu wa karkalin nabi sallallahu ta'ala alaihi sallam. hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani kulli da'in da wa'u dukkanin wata cuta tana da magani don haka babu sharaɗi ba ne da zai saka kamu da ciwo ba za ka nemi magani ba a wannan dalili ne wannan cibiya ta mu mai tarin albarka mai suna inganci habal medifin ta yi nazari don binciko magungunan da za su magance cututtukan da suke damun kamar haka ina masu fama da ciwon HIV. Wannan cibiya ta mu ta tanadi maganin ciwon da ike damu za ku warke da izinin Allah a tsawon sati shida. Wannan cibiya mai albarka ta tanadar muku maganin istimna'i wato shine wanda zai wasa da al'aurarsa don biya wa kansa bukata. Wannan cibiya mai albarka ta tanada muku magungunan wa'annan cututtukan da muka lissafa da ma irin wa'anda ba mu lissafa ba. Su garzo zuwa wannan cibiya mu. mai suna inganci herbal medicine in Allah ya yarda cikin yarda Allah za ku samu magungunan da za su warke cututtukan ku da suke damu ku. Salamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Abubakar Muhammad Sani, shugaban bayar da magani a cibiyar inganci herbal medicine. Ina masu fama da matsalar ciwon sikila. Cikin garin Kano za ku same mu a sabuwar gandu Academy Plaza, saman Beni, shago mai ba biyar a cikin garin Nijar za ku same mu birnin Yamai ofishin mu yana nan kamar yadda kuke ganin lambobin mu insha Allahu kamar haka. Mata masu matsalar sanyi, ciwon mara, ko kuma rikicewar al'ada ko matsalar rashin aihuwa. Ku zo cibiyarmu inganci Habal Medicine. Na masu fama da bangaren ciki ko samu ko baki iska wanda hana mata aure kamar yadda kuke ganin wannan namba ku tuntuɓe mu. za mu iya warware muku cikin sauƙi in Allah ya mun gode. Al'ummar duniya ku kasance da mu a inganci Habal Medicine mun gode. wai ka san abin da ya faru da yarinyar nan bilkisu yarinyar nan kana ganin ta kamar mutuniyar arziki ashe ba mutuniyar kirki ba ce ai yarinyar nan zuwa ta can wani ya je buga mata ciki nake gama ashe yarinyar nan ba karamin maraji ba ce shedaniyar yarinya ce Allah ya sani tarbiya daidai gwargwado mun ba ta abin da za a gaya miki ta jarraba to dole ma ta zauna a kanki ƙara ɗan ƙara ta watsa mana ƙasa ido wallahi bana son ganin ta ba ka san ganin ta ba za ki gane ne ke kina cikin gida asabe ni nake fita nake bin kororo nake gani kin sa kuna kimin kuwa wato wato eh ai ma ya jito uban ma ya sa ma su abun kunya ai dole a fada musu gaskiya kada ce ta ma'aiki fale kul khairan auliyar sau yan barki ba ka yi ba sai ka sai ba ka yi ba sai ka yi duniya ya ci ne magana Alhaji. Alhaji ba kasuwa ba Alhaji. In bariki in bariki ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce ga irin mugun aikinsu da suke aikatawa wanda zai tabbata a kansu in har sun zarce akan aikata haka. Lafiya? Cikina ne yake min ciwo. Kuma ta yanzu muka zo muna wasa muna dariya kuma yanzu kice cikin ki ne yake ciwo? To cuta ba ta Allah bace ba? ka aikai na hango shi yasa na ce mata ciki na yana ciwo na yi nan haka kaga masu aikata zina kowace iri ce su tsaya su saurara su ji wannan abin da zan gaya musu za su iya bari su haƙura shi fa duk maniyin da ya fita daga cikin mutum janabar da ta fita daga cikin mutum babu ruwan duniya da yake iya wanke ta babu ruwan wankan duniya da zai wanke wannan masifar saboda haka babu abin da zai wanke wannan bala'i sai wutar jahannam in ba